Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkan ku da zuwa UG Channel TV. Kamar yadda muka muku alkawari za mu kawo muku mutane kamar wani sabon salo da aka zo da shi ko na karɓar account ɗin mutum a Facebook. Suna bin wasu hanyoyi ne domin su mallaki account ɗin to ya danganta da meye manufarsa a kai, me za su yi da shi, sannan me ma dalilin su na bibiyar account ɗin naka. a tashin farko za su jawo ka a jiki da niyyar suna mutunci da kai bi ma'ana su mai da kai kamar abokinsu ko kuma su dinga yaba kokarin ka na cewa ai kana kokari sosai maybe ma kila su fara an turo maka data haka wani tallafi to tashin farko za su iya kamar akwai hakan ta faru da ni akwai wani ana ce masa muhammad abdallah ya biyo ni a shafina na facebook tsawon kwanaki haka yana ana dan mutunci to tashin farko sai ya ce akwai wani tsari namba in tura masa sa zai ba da wani tsari na data kaga ni misali da ke ni namba ta ma abin da yasa sai na bashi namban dan na san cewa kawai ba wani matsala bane na san namba na ba za ta yi wani wahala in samu ba to sai login din ta a cikin account haka dai bi ma'ana zai kamar zai anshi facebook din to kun san dole za a tura mutum message na code dinsa idan za ka yi kamar mutum ya yi forget password kenan to yana turowa sai wai sai abin da yake ce min shine ya za na tura masa da wannan nambobin da aka turo mu kamar da yadda kuke gani gashi kamar abin da yake faɗa wannan shine ne tatin da muka yi da shi to yana tura masa yana ce a tura masa lambobin nan guda shida to anan ni dama dama yana ganin take taken sai na ce to kamar yadda kuke gani gashi maganganun na rubuta masa yana ganin na gano kawai sai blocking to na faɗa hakan ne kawai domin mutane su kiyaye irin waɗannan mutanen ba ka da buƙatar mutum kuka ce a turo maka wasu lambobi mutum ya ce ka tura masa lallai wannan yaudara ce sannan su kuma masu irin wannan abin su sani cewa an gano su insha Allah dama wannan shine dan jawabin da zamu yi a takaice akan su waɗannan hackers ɗin waɗanda suke an sauwa mutane facebook sannan mutane su kula da password ɗinsu ka san me za ka sa a jikin password ɗinka na facebook kar ka sa lambobi waɗanda aka san su sosai domin suna bi ta wannan hanyoyin domin su ga sun karbi akawun ɗin mutum insha Allah muna fatan za ku ci gaba da kasancewa da UG channel TV idan ba ku danna mana subscribe ba ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa mun gode UG channel TV ta ku ci